wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba wani gari bai kai jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare banban. A makon da ya gabata mun tattauna batun yadda wasu 'yan Afirka ke auren turawa don samun takardun zama a turai. Mun ji ra'ayoyi da dama kan matsin lamba da dalilansu na yin auren takarda. Yau kuma za mu duba wasu ɓangarori daban na wannan matsalar. musamman auren nesa ga waɗanda ke fafutukar neman takardar zama. Yanzu ni ce mata in kin ga baban naki kin gane shi eh, sai ta ce mini awo halin in ta gani shi ko ta gane shi amma sai ya yi magana sai an gwada mata shi. In ce mata yau aiki nan baki san shi ba ta ce tana ganin shi dai a foto amma dai in an zo an ce mata ta gwado shi cikin mutane inda dai akwai shi cikin mutane ta iya gwadin shi. kun sha abin da muke ciki dai ba albarka ko guda da irin wannan armi. Da kuma matsalar auren ɗan Afirka a ƙasashen Turai. Yanzu mace ce tana da takarda, tana zaune ba ta da aure, namiji zai ganta ya ce yana son ta. Yana son ta ne ba wai dan yana son ta don Allah ba, yana son ta ne don wannan takardar. Daga zarar ya aure ta sun haihuwa ɗaya, ya samu wani takardar shi ma zai tafi ya batta. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramata Garba Baba. Wani garin da ake Bari mu yaya labulan shirin da hirar da muka yi ta musamman da Hajiya Hafsat S da ta shaida mana irin halin kunci da auren nesa ya jefa ta da kuma taban da ya barta da shi. wadadai dai ne shiga a wanga yanayi na armen nesa soyayya ce ni fara a nan Afirka Nijar. Shi masoyin nawa bai da abun hannun kan shi kuma yana son eh, armen ya tabbata kawai sai shirya tahiya eh, gari na farko wanda ya dona dai libya ya samu shekaru ya yi a can sai iya aiko kudin aure an kai dama auren an kai komi da komi tun dama da azashiya iya tahi sai ya kokari ya izamini nima ya iske shi can iya so a yi rayuwa a can haka bata samu ba ni zama nike jira nike jira nike da ya ƙare libyan ma bancin shekara biyu da rabi sai ya yi gaba kuma ya yi oland daga can oland ɗin sai ya huce kuma sai ya espan ko ya samu takardu ne ko mi dai bancin shekara bakwai sa'annan ya samu zakuwa daga can espan ya zo a nan nijar ya same ni mun ka zama duk tsawon da yi wata guda haka kuma sai ya koma bai kai arewa hali ba a nan ma da ya bar ni yan uwan shi in ka hita dibin ka suke yi ka hita tuhaya ma in kasa ana kallon in ka yi sutura wata doguwa ka liƙe kanka in ka yarda ba kai haka nan ba abin zance ne ɗoka ake yi waya a kira a shaida mai ni shekara bakwai ina zamne ba liblaya nike ba miji gare ni ba kuma an tauye ni da na juya haka ɗoka ake aikira. ke dai zargi dai harakar zargi iri-iri ta shiga dai ba shaidu ana zargi na ni ma dai hannu kai ni fara sa a ta. mutumin ga da yana da mata ne a can ko ya aure ya ɗebe mini iska ne dai ke dai irwa ga matsala ta shiga tsakani na da shi sai dai a can bayan shekarun kawai rabuwa ta zo dai ni dai ni ga abin da ba shi yi ni da to, in dai babu batun tahiya ne in ruwan ga zama dai ni ya ishe ni don wata rana sai da an ka kai ma abin da ya kamata miji ya ɗoka na matar shi ma ba a nan gayi da hwari ana yi amma da baya da an ka samu shekaru sai an ka fara tsallake abin da ya kamata rishin yarda ta yi rishin yarda da an kai rabu da juna yanzu an kwashi shekaru da dama da rabuwa sai dai ta ce abu guda ya tsaya mata a rai a cikin wannan al'amarin matsalar da ta shiga a kaina sosai wadda ta hisha mini kai ma ba ma batun tahiya ba ne in same shi a can a rayu a'a batun yarinya ya da ya tahiya bar mini tunda zakko shi da yi an samu karuwa ta san babanta ba kuma ba wata kula ba a akwai na kirki Ba ta san shi ba hatta kai tana ce mini in tattahi can eh, makaranta ana cewa kowa ya rubuta eh, ma'aihin shi guda kamar ya ɗauki uban shi ya gayi uban shi wane ne shi kaka uban shi ga kama ya gabi dai duk abin da a halin uban shi sai ta zo ma kawai ta zo mini ma da kuka ta ce mini ai yau makaranta an ce kowa ya gayi halin uban shi kuma ya gayi wada uban shi yake ciki amma ita bata san ubanta wanda yake ciki ba san ce yo ki ɗauki ubanki guda ai akwai wana ko ko akwai tonton inki ki ɗauka sai ki shi ma ai ubanki ne sai ki ɗauka tun da su kin san halin su kin san kuma kuna rayuwa tare kin san wanda zaki rubutawa sai ta ce mina a'a ba ɗaya yake ai da babanta ba daga ƙarshe dai labari ya isa cewa Mijin Hajiya Hafsa ya sake wani aure a kasar Spaniya. To idan muka da nan turai kuma akwai matan Afirka da dama da su ma suka ce ana fuskantar wannan matsala ta wasa da aure inda wasu mazan ke amfani da auren don kawai su samu takardun zama Wasu kuma ɗan tallafin kuɗin kula da yara da gwamnati ke bewa iyaye mata ne ke haifar da matsala. Hajiya Binta da ke zaune yanzu haka a ƙasar Jamus ta ce abin abin takaici ne. Yanzu mace ce tana da takarda, tana zaune ba ta da aure, namiji zai ganta ya ce yana son ta. Yana son ta ne ba wai don yana son ta don Allah ba, yana son ta ne dan wannan takardar. Daga zarar ya aure ta sun haihuwa ɗaya, ya samu wannan takarda shi ma zai tafi ya batta to shi yasa yake gani yawanci europe zaki ga mace ita kadai tana zaune saboda duk wanda zai zo ya aure ta zai zo ne ba dan Allah ba idan kuma ya zo ya aure ta sun samu haihuwa ɗaya biyu zaki ga an dan samu matsala wajen dai wannan abin da na gaya miki kuɗin yara duk shi yake kawo yawancin rabuwar miji da mata gaskiya a cikin europe idan macen ita tana ansar wannan kuɗin to namiji ba abin da zai mata komai ita za ta yi da kanta a wannan kuɗin saboda wannan kuɗin ya riga ya tsone mai ido to kin da ake samun matsala gaskiya ba a zama to saboda ire-iren waɗannan matsalolin ne yanzu ya sa mata kamar waɗanda suka fito daga ƙasar hausa a afirka ke mayar da hankalinsu wajen gina kansu suna amfani da damar maki da suke da su musamman a ƙasa kamar jamus hajiya aisa siddiqu ta tabbatar da wannan matsalar kuma ta ce dole ke saka wasu matan ɗaukar irin wannan matakin. Wasu maza da suka sa kuɗi cikin kansu dole ne matan su yi tsaye su nemi kuɗinsu na kansu. Ka je ka yi aiki in ka zo ka yi aikin nan mijin ya ce to a yi halb halb ka biya hakan ga in biya hakan ga ke ma ki biya hakan. Daga ƙarshe dai Hajiya Gimbiya Habiba ta yi kira tana mai cewa. ina roƙon ku dan Allah maza duk wanda ya auri matar shi ya zauna da ita duk rintsi duk wuya ya zauna da ita ko menene suka ya zo musu a wajen su yi haƙuri da su su godiya ga Allah su ɗauki wannan shine su kuma duk inda za su yi tunani ya fi ƙasar da suka baro ɗari bisa ɗari you take a To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.